I am a Muslim and a know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and as we know, we need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قدر أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصف للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna watan ashirin da biyar ga wata ashirin da bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da biyar yayin da da ashirin da hudu ga watan bakwai dubu biyu da goma sha Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani da aiki mai kyau muna ganin ji da kwanaki suke gangarewa shekara mai zuwa ta wanda Allah madaukakin sarki ya matsawancin kwana ne muna roƙon Allah ta'ala ya ta rayukan mu cikin aikin alheri ah, abu na biyu duk mutumin da ya fahimci ma yadda rayuwa take ya san ba cikakken daɗi ne da ita kai lokacin da ka zo duniya tana kwanci ka saba jin tsarin harsashi ba makon da tana ko da kuma ɗan da kake haifa yanzu ya taso yana jin tsarin bama kaga ya al'amarin da wasu a hankali wanda ya ci riba rayuwar nan shi wanda Allah ya ce mu kishi ya bata da imani shi ne wanda ya ci mata da haka yadda mutum zai je yi kokari ya hada da addu'a Allah ya taimake shi idan zai bar duniyar nan ya bata da imani domin rayuwa yanzu ta zama ba tabbas in ka bata ba dole bane ka dawo babu lokacin da ya kamata a ce musulmi su gyatta halayensu su gyatta alaƙarsu da Allah a cikin yanayin nan cikin yanayin nan da suke Allah ta'ala ya shirya duk a kamar yadda aka sani idan Allah ta'ala ya kai mu gobe wannan zangon karatu zai zo ƙarshe kuma za mu rufe wannan karatu ne insha Allah a masallacin juma'a da cikin malamisa ga wasu dalilai da yawa na farko idan muka ci za mu rufe tafsirin a nan kamar yadda aka sani mafi yawancin shekaru dukkan mutanen da su suke gudunin tafsirin wato a lokacin da ake tun daga farawa har ƙarshe wasu dalilai kan sa ba a barin su ma su shigo masallaci, domin kuma sai muke ganin kamar akwai rashin misali a ciki a daidai lokacin da mutane suka iya haƙuri wajen kusan wata ɗaya kullum ana tare da su wani dalili ta kuma yanzu ka zo masallaci a ce ba za ma ku shigo ba saboda cunkoson jama'a sai muke ganin gara a je inda kowa ba zai takura ba tun da ba ka kusa da ainihin wa kusa da izinin Allah wala ka insha Allah a san zamu rufe wannan tafsiri da izinin Allah akwai bayanai da dan uwa malam Muhammad Al-Amin yake da su zai gabatar da haka insha Allah sai a saurari bayanan da zai gabatar in ya gaba ni ma akwai bayanan da zan gabatar insha Allah wannan ta kasance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 ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ƙarshen lafiya bayan haka kamar yadda yan uwa suka saba taimakawa na farko a yau din nan akwai bawan Allah da ya aiko da naira ɗari biyar sa'an nan akwai bayar Allah da ya aiko da aiki a atamfa guda ɗaya sa'an nan akwai bawan Allah da ya aiko da naira dubu ɗaya sannan shekaran jiya bayan an yi da tafsiri akwai bawan Allah da ya kawo a atamfa guda goma sa'annan kuma jiya akwai wanda muke tare da ita a nan makaranta malaman kasu da ita da da sun yi kokari sun haɗo naira dubu ashirin sa'annan ta ce tana bukatar yan uwa musulmi a sanya ta da ita da ƴaƴan ta sun addu'a ubangiji Allah ya shirya mata su sa'annan abubuwan da suke damun ta da sauran yan uwa musulmi ubangiji Allah ya yi musu bayan wannan kamar yadda muka sani akwai gidauniya ta ainihin marayu wanda suke karkashin wannan masallaci da ake gudanar da wannan tasiri a bana irin taimakon da aka saba bayarwa a kowace shekara ta bangaren mutane da ke turo da ainihin wato kuɗi kashi hannu da hannu an samu taimako daidai gwargwado daga cikin wanda suka taimaka maza ba ba za mu yi tunawa akwai malama hadiza wadda take ainihin gwamnan nan wacce aka naira dubu goma sa'annan an samu malama aisha abdullahi ta yi kun naira dubu biyar haka akwai alhaji kabiru wanda ya kun naira dubu goma yana bukatar yan uwa musulmi su kama ni a cikin addu'a ba shi da lafiya haka akwai ainihin honorable shehu jain wanda ya ba mu naira dubu arba'in sa'annan akwai usman abdullahi wanda shi ma ya kira mu muka tafi can wani guri muka je shi ma muka an so naira dubu goma a hannun shi wannan daga cikin mutanen da ba da kuɗi hannu da hannu kenan daga ciki akwai wanda ya ba da naira dubu daya wani ya ba da ɗari ne wanda ba za mu iya ambato sunan su baki ɗaya ba akwai wanda ya ba da naira ɗari biyu wani naira hamsin ma ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sa ainihin an yi zani aikin su bayan waɗannan akwai waɗanda suka so ta ainihin account daga su akwai malama fatima umar wadda ta tuwo da naira dubu goma haka an samu hajjiya jummai wadda ta tuwo da naira dubu biyar haka akwai maryam ai haka ta rubuta ita ma ta tuwo da naira dubu goma haka akwai hajiya maryam wadda ta tuwo da naira dubu goma ita ma sannan akwai hajiya NDA, e, ita ma ta tuwo da naira dubu biyar haka akwai wanda tuwo da dubu biyar dubu uku dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya su ma ubangiji Allah ta saka musu alheri bayan ayi, wannan gaskiya kusan mata ne mazan ba su da yawa ba a rasa ba ne amma ba su da yawa sai matan ba bayan haka bangaren ainihin wato kayayyaki da aka samu musamman kayayyakin sawa a wannan karin akwai baiwar Allah da ta aiko da atamfa guda goma haka ta aiko da shadda yadi goma goma guda biyar an samu kuma hawa SKBA wannan ita ce ko? ta aiko da ita ma a tamfa guda ashirin haka ko wata bayar Allah ita ma ta aiko da tamfa guda hudu da yadi goma haka an samu ainihin ɗalibai daga a academic sun aiko da atamfa guda goma da kuma yadika guda shida haka an samu ainihin muhammad nura wanda da shi ake ta wato faɗi ta gurin tafsirin nan ya aiko da atamfa bakwai ya ƙara aiko da atamfa guda hudu guda goma sha ɗaya kenan bayan wannan akwai bayin Allah ko bawan Allah daga nan da aka ce hayin da bushiya bayan haka kuɗin da muka samu ga baki dai a wannan karar daga ainihin wanda aka bayar ta kuɗi hannu da hannu da kuma ainihin kuɗin da aka tsoro da shi ta account banda abin da aka dan karkashe wanda ba wani abu ne mai yawa na abin da shafi wato ayyukan masallaci da kuma ɗinkin sun da ake magana abin da ake shi yanzu aka samu an samu naira dubu ɗari da tasa'in da shida da naira ɗari da hamsin dubu ɗari da tasa'in da shida da naira ɗari da hamsin wannan shi ne abin da aka samu a wannan kara sa'an nan kuma ta ɓangaren abinci wannan karan gaskiya an samu gangaro mun saba a duk shekara akan samu abinci waɗansu bayan Allah suka aiko da buhu buhu biyu haka kuma abin da ya shafi rabin buhu da sauransu to amma a wannan karan banda ubangiji subhanahu ta'ala ya taimaka mana sa'an nan ya ainihin sanya bawa daga cikin bayansa yin da shi ya aiko mai da buhu uku to da ba mu san yadda za zamu da barayi gugun abin da za ba shi na abinci wannan karan haka kuma sai a nake ga ana gobe za a raba aka samu wata baiwar Allah ta aiko da rabin sai kuma tsohon mu huɗe da muke da shi wajen wata shida ko biyar da suka gabata muka ajiye muka yi to sai da shi aka hada aka ainihin samu abin da za a taimakawa al'umma da shi a wannan karan to a daidai wannan gabar musamman na abin da ya shafi abinci da abin da aka samu da ainihin kuɗi kamar da muka yi bayani a farkon buɗe tasiri shine marayu da ke hannunmu abin da ake kashe musu na kuɗin makaranta kaɗai kawai ya kai kusan naira dubu ɗari uku da wani abu wannan banda abin da ya shafi littattafai banda abin da ya shafi kayan sawa da makaranta ke. idan muka ɗauka za mu ga a shekara muka kashe sama da naira dubu ɗari hudu kusan abin da muka estimate wannan shekarar da burin da muka yi na kuma mu ƙara wasu daga cikin marayu ya fi naira dubu ɗari shida to ta kwanciyarin da abin da aka samu naira dubu ɗari biyu ba wai bai ma ƙara dubu ɗari biyu ba ba wai muna cewa mu gode ba Allah ta kada alkhairi amma dai al'ummar musulmi sun dan yi wato sakon sakwa a wannan karan ta yiwu irin halin da al'ummar ta samu kashi ne rashin kuɗi a wannan karan ta yi kuma sun ainihin karkatar da kuɗin wurin wani aikin alkhairi ne ta yi kuma wasu su riƙe kayan su ne Allah kaɗai ya sani to amma dai al'ummar musulmi ya kamata ainihin a ƙara jajircewa musamman idan muka zo lokacin da muke wannan rabon na kaya da abin da ya shafi kuɗi waɗansu daga cikin wanda aka saba a basu kaya a basu abinci wannan karin sai aka basu kaya ba a basu abinci ba waɗansu daga cikin suka tashi suna ta koka. da Allah suna ganin cewa kamar an hana su ne muna sane ko a kan sarran mu ne muka hana su wannan kaya waɗansu ke sa ta gaba ba akwai wanda an sa ba shi an ba shi ta ba ba shi abinci ba kamar ya baka ajiya wannan kuma abu ne wanda al'ummar musulmi ke taimakawa duk da mun san cewa bai da za a yi wato mu iya biya wa al'umma wato bukatun su baki daya amma dole za su yi hakuri ubangijin da yake ba su yau da kullum ba wata kan hana su kuma dole su yi hakuri ballantana mu da muke yin wannan aikin duk da mun san cewa ba za mu sha a gurin mutane ba amma mu muna fata Allah ya sani hakuri irin halin mutane. ubangijin da ke baka in ya hana ka wata ran sai ga mutum ya kai kare Allah a gurin mutane wannan haka dan da ya saba haka kuma ubangiji subhanahu ta'ala guri da yawa yake faɗa cikin alƙur'ani dan gadan wannan halin shi ne haka Allah ya halice shi idan ubangiji ya jarabce shi ya ba shi sai ka jira ka alfahari yana ainihin wato murna yana ga mutane ubangiji ya ba shi amma duk lokacin da Allah ya jarabce shi yana kuma sai ka ga ya ganin cewa ubangiji Allah ya wulakanta shi da haka mutane mai kokari mu gyara ainihin halayen mu da irin wannan halin a duk lokacin da ka sanya wadansu mutane dan kocewa jagorori na ainihin al'umma musamman wurin abin da ya shafi rabar irin wannan ya kamata a dinga kyautata musu da abin da aka samu shi ake bayarwa wanda ba samu ba sai siya mu adda ubangiji Allah ya sa a kawo shi a raba mu shi na fata mu kai wannan bayan wannan akwai azuzuwa guda biyu a nan gurin wanda an riga an gina su ko na kaɗan a kare su to bisa ga lura da irin wannan abubuwan da ake samu na taimako mu karan kanmu wannan santa tana buƙatar ta samu gurin da za ta riga samun kuɗin shiga ma'ana ko da ba a samu yadda ya kamata ba amma a samu gurin da za a samun wani abu dan a samu a cigaba da taimaka wa rayuwa dan wata rana sa yi wala ma a samu kuɗin kamar haka ba idan babu inda za a samu kuɗin za a taimaka musu sai dai kuma mu zura musu wasu sai dai su koma gidan yi. shi ka muke ta kokarin cewa ina ma a ce mun samu gida da za a mai shi makaranta wadda za a samu marayin a zuba ta a ciki sannan a ɗauko waɗansu daga cikin mutanen al'umma su dinga biya ana samun kuɗin shiga domin a dinga taimakawa marayu ta wannan hanya ubangiji Allah ya samu samu wanda ya taimaka mana to amma abin da ya tafi wannan azuzuwan shi ne muna sa rai bayan sallah idan Allah ya taimaka mana akwai shirye-shirye da ake da wasu tsare-tsare za a buɗe makaranta ta ƙananan yara irin standard makaranta haka musamman wanda yara za su tashi da larabci da kuma ainihin misali hadda Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai dai gwagwado haka muna da wannan burin insha Allah ko bayan sallah shi sa a yanzu ma ba a yi abin da ake cewa wato wato ba mu irin ko haka da za a zuwa fara a tsayin da sai bayan sallah Allah ya tsaye bayan wannan akwai tunani ko muna tsara insha Allah za mu yi shi musamman samari da magidanta bayan sallar isha zuwa awa ɗaya tak akwai karatun da muke son za a buɗe shi ma nizamiyyar za a fara form za a cika sa'an nan jiya ne don wata ina fata mu fahimci wannan dan kafin wannan akwai waɗanda mun fara karatu da su a nan waɗansu daga shi ma akwai ɗalibai a cikin nan haka shi ne muna karatu da su kwanaki uku a sati kana daga bayan sallar magariya shayi zuwa awa ɗaya amma su waɗannan yawanci karatu da muke da su karatu ne na abin da ya shafi lugha arabiya kawai zallan lugha arabiya ma'ana ana karantar da lahau da sarfu da balaga da adab da abin da ya shafi arubi da imla'i waɗannan abubuwa ake karantarwa kuma shi ma insha Allah bayan sallah da a ci gaba da wannan sa'annan akwai shi ma wanda daga yanzu zuwa bayan sallah za a ci gaba da cewa amma akwai iya inda aka kai insha Allah za a tsaya daga cewa domin akwai iya ɗaliban da ake bukata wannan shi ne ainihin takaitaccen bayan da nake dauke da shi a ƙarshe muna fata Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare mana rayukanmu ubangiji Allah ya kawo mana aminci a wannan kasar tamu yadda muka fara wannan karatu ubangiji Allah ya sa mu gama shi lafiya sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya tara mana ladan a mizanin aikin mu Allah ya sa wannan shi ne hanyar shigan mu aljanna a gobe kiyama wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi

a maimakon ma mu ƙara sha biyar kamar yadda muka tsara su zama hamsin ba za mu iya ƙara ba gaskiya inda aikin ba zai yi ba idan ba ku yana ba ta fahimta da haka ba ci gaba aka samu ba ci baya aka samu ba yana ganin bayan mun gama tafsiri da waye da waye kudin da aka sanar dubu ɗari biyu da yan kai wanda aka samu Allah ta'ala ya kiyaye Da wannan shi ne da aka yi da aiki ne a gaban kuma mana neman mafita dole sai an tashi an aiki magabatanmu mutane ne da aka san su da aiki don taimakon al'umma shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da mala'ika a kogon Hira da ya dawo gida ya ce mana na kari da zammiloni zammiloni zammiloni fa zamman bayan ta lullube shi ya ba ta labarin abin da ya gani ta ce masa kalla wallahi la yukhzika Allah abadan har abada Allah ba zai wulakanta ba saboda innaka tafi tafilu rahim kai mutum ne mai sadar da zumunci kana ɗaukar nauyin wanda ba wanda bai dauki nauyin shi mutumin da ya shiga musiba yana buƙatar a fitar da shi za ka fitar da shi wa tuqru bayt kana girmama baki kana kaza kana kaza kana kaza idan da lissafo aikin alheri wanda yake da alaka da wannan a na yi magana kwanaki na ce mafi yawanci in ba yanzu aka yi wannan hoɓɓasa ɗin ba din da aka ce maka ga wani gida na marayu to ba musulmi ba ne suka kafa shi wanda ba musulmi ba ne suka kafa shi saboda wannan yana daga ciki duk da nake ban taɓa zuwa asibitin sankara sai shekaran jiya wannan uwa bai da dada da na shiga asibitin na mutu muna magana da wanda muka je da su ina kallon yanayin yadda asibiti ne nake wada akwai aiki a gaban al'ummar musulmi da malaman musulmi wanda duk garin nan ka faɗa mu wani asibiti ne na musulmi wanda zai iya kokari da wannan asibiti ba mu da yawa ne ba mu da kuɗi ba musamman ba a musulunci sai a yi haƙuri irin society yanzu mun koma ga baki ɗaya abin da ya kamata ni ba shi ne majalisa wannan ya zo wucewa a ce ɗan liwaɗi ne a yi munafunci a yi gumi, a yi zage-zage shi ke wannan ya zo wucewa a gumi shi wannan ya zo wucewa a gumi shi ke in an gama zage zage idan an ci a zo a nuna wani abu wanda muka yi wanda yake da amfani wani yanzu ka san ban mota ya ce gwamna ne ya ka, ya ce kudin masallacin iji ka sace gaskiya sai an je lahira ina nan ce muku da Allah irin wannan abu wallahi sai ya ga wasu mutar da wallahi wallahi wannan irin wannan matsalar sai ta ce wasu da yawa da azumi lokacin da na samu mota ta ta farko mutumin da aka ba mota ya kawo wanda ya ba shi mota ya kawo cewa dan Allah kar a fara wannan kuma an tashi daga karatu a wata rana a wani guri a wasu sai ya samu wani ya tara mutane sai bayani ai mota ta ta farko ya san yadda ake motar ta a lokacin da aka tara kuɗin masallacin idan ba ba mun kula wace dubu goma ba wanda wannan kuɗin idin ne na tara ne ne shi wannan saboda haka su suka fi kowa sanin yadda ake motar wanda aka ba mu ya samu yana ji da ya yi ƙaryar ta ya ƙarya ya kasa amma kai ba su ke dan wuta ne kai Ba to muna da irin waɗannan tambayoyi haka ake a zauna a yi ta munafunci na yi magana ranar da a gaban mu mutum tare da shi muke sallah tare da shi muke harkar da da'awa a gaban mu zai faɗi ya mutu muna ji muna kallo 'ya'yan shi za su lalace muna ji muna kallo matan shi za su lalace ba wanda zai yi tunanin ya kamata a siya wani tsari za a yi wani da muke tare da shi yanzu ba shi gari a tsarin mutunci shi ba ma wannan tunanin duk abin da muke to ta yaya sai banda ma wannan addinin na Allah ne Allah ne yake rike da shi irin yadda ba mu damu da harkar addini ba da yanzu ba wani karatun ake ba kowa kawai kansa ya sani ba ruwansa da harkar addini Allah ta'ala ya sa mu wasu maganganun mun muka ce zamu yi suna da nauyi amma in lokacin yin su yi sai mun faɗi da wallahi ko mutum zai bincika in na faɗa sai na faɗa wannan wannan shi ne Allah ya sa mu to dai wannan ne shi ne abin da ya faru ka ina wannan sanarwar ne duk wasu wanda suka san cewa muna ɗaukar marayu bayan sallah da Allah shi ya haƙuri kar ma su zo ba za mu iya ɗauka ba wallahi ba mu da kuɗin da za mu ci gaba da banda wanda muke da su su ma ya za mu ci gaba da nan ba ran ku dogara ku muka ce muna buƙatar mu samu wani na mutum dubu yi ma Allah alƙawari ba mu ba in za su ba da kuɗi duk wata su ba mu naira dubu kamar shekara ta zagayo za mu samu miliyan goma sha da ana da mun wannan tsarin ko an zo tafsiri bana ba a samu kuɗi ba za a samu matsala ba za a samu to cikin kaso tara da rai da dubu tara da rai da aka tashi sai an wannan da wannan al'awar aka aiki saboda haka ta yaya za a yi na sha faɗan wata wata magana na ce mu daina yaudar su yanzu akwai yaran da ina tare da su a nan yaro ya sha wani zai tafi ɗan sanda ya je ka ga ya cika dukkan sharuɗa na tsofaffi, wani zai tafi soja to amma akwai inda in ya kai magana ake ta kuɗi sai dawo mata sai kuma ka da ko sannan baka da wata santa da za ta isa ka ba ni ta ɗauki kuɗin ta saka ta taimaki wannan yaran. dan ya tafi soja ko ɗan sanda ko kaza ko kana kallon shi yana kallon haka zai dawo ugu ku ci gaba da wani so da bai da wallahi akwai ɗalibai da lashe ka samu irin wannan matsalar su kaga mutum ya ji ya cika dukkan sharadin da ya kamata a cike shi amma yanzu matsalar ku ka ta yasa na ce in mu wannan addinin da gaske mu dawo mu yi kuma ko mutane ba sa so sai mun faɗa wannan bala'in da kuke gani yana da alaƙa da sakacin da muke da wannan addini Allah yake jarraba mu da wannan bala'i na sha faɗa na shi yanzu yaron da ya taso iyaye sun mutu bai da uwa bai da uwa idan a wancan janibin mutanen su za su ɗauko yaron zai yi karatun firamare mai san matsalar karatu ba ya sakandare bai san matsalar karatu ba idan yaron zai tafi jami'a wannan santar da ta tashi wannan karatun ita za ta je ta nemo wasu admission a jami'a idan ya tafi jami'a tun daga level 1 kowane irin kuzari har ya gama su suke ɗaukar nauyin shi ran da ya gama karatun ya dawo santar ita ce za ta je da alfarmarta ta nemo masa aiki billahi alaikum ni makan ma'adalci ran da wannan yaron ya zo ofis ya zauna ka faɗa mu wace irin bukata ce za a zo ita ta addini shi a cikin shi da ba saboda saboda ya san cewa mutanen shi na da gudunmuwar kafin ya kai yanzu a nan gudun akwai wani wanda ke aikin gwamnati ya karatu boko daga shi sai yan uwan shi su suka san yadda aka yi karatu amma ba na tsammanin akwai wata santa ta musulmi da ta ba shi gudunmuwa kafin ya kai akwai babu to saboda haka aiki ne ke gaban mu tuku in za a tashi a aiki a tashi a yi in kuma za a ci gaba da zama a haka to za a kashe mawuri idan kawo matsala ta faru yi aiki shi ke nan yi kakafure sun yi kaza yi kakafure sun yi kaza shi kai a zama ihu a dawa a zama shi abin da kawai za a ke yi ko da haka dole ne wannan abin da Allah ya ce wa kulaitu malu ku tashi ku yi aiki da sannan Allah mu abokin sarki zai ga aikin da kuka yi wannan ka'idar tana nan Allah ta'ala ya samu ya ce misalai da wani da akan wannan suna nan da yawa wanda ka wannan kalubale ga dukkan kowane musulmi mai karamin karfi na ƙasa da na tsakiya da na sama na ta faɗa na ce ɗaya daga cikin matsalar mu duk lokacin da ake maganar a taimaki addini da kuɗi to tunanin muke waye da kuɗi a cikin sai a zo a ɗauko matsalolin da baki ɗaya jin sai a ɗora tun yana iya abin da yake iya har sai an ɗora wata matsalar da ba kare shi wanda na rantsi da Allah nan gurin da za a buɗe aljanna a ce a shiga ba wanda zai jira ce to wani mai kuɗin cikin mu to kai kai ne yalla wani iya gama mazo daga baya akwai wanda zai wani to kuma gurin ciyarwa ai Allah ya cewa ne a ce mai kuɗi ya ciyar daidai kuɗin shi wa man qadira alaihi rizqu wanda aka kunta arzikin talaka ne sai Allah ya ce fa yunfiqu mimma shi ma ya ciyar gurgurdan abin da Allah ya bashi Allah sai ya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai baka abu ba ba ka da ikon yin aikin miliyan daya ka da wannan dawo Allah ba zai ce dole sai ka a fili hidimar miliyan daya Allah ba azali ba amma Allah kowa ya san abin da zai yi to wani billahi lillahi la ilaha illa hu sai shekara ta yana musulmi bai iya cire naira ɗari bayan ba ta kowace hanya don wannan addini na rayu a daidai lokacin da in kun kalli ɗaya ɓangaren kun san ba haka su kin daga mai gasa masara a bakin titi har zuwa har zuwa mai mataki na sama kowa wasu ma a wasu guraren a albashinsu a waye ka'ida su ke kafin albashi mai zo gurinsu akwai fasin taɗin da ake fiye yanzu an an cire wannan fasanci din kar ma ya biyu ta hannun sai fito wacce hanyar dan a gina nuna wato addini Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma ba mu ikon jarawa. wannan shi Allah ta'ala ya sa mu dace maganganun suna da yawa a wannan babu ba su da dadi. akwai mutanen da ya kamata mu musu godiya wayannan mutanen su ba sai wajen ramadan ba sai da ramadan ba suke ba mu gudunmawa a cikin ramadan ko a wajen ramadan duk muka nema muka ce musu da wani abu na addini suna yi akwai da baban gida yana unguwar dosa ne karatunmu da aka sa a nagarta da shi da a honorable janar sani sani su suka ɗauki nauyin wannan karatun abinda suka biya yara dubu ɗari tara Allah ta'ala ya saka musu da alheri akwai da bashir ibrahim na yi magana sa a gurin karatunmu na unguwar dosa. alhaji bashir ibrahim ba yaro ba babban mutum lokacin da aka yi wa kungiyar izala rajista wanda ma na abubakar gumi ya tura da karfin wa kungiyar izala rajista wannan ba mu annabi alhaji bashir ibrahim karatun da muke a nagarta ranar lahadi kafin a shigo ramadan shi ke ɗaukar nan wannan karatu kuma shi ya ɗauki nauyin sa wannan karatun a freedom karfe ɗaya da rabi zuwa biyu kuma shi ya ɗauki nauyin sawa a kan freedom karfe bakwai zuwa bakwai da biyu saboda haka Allah ta'ala ya saka masa da alheri Allah ya tsayi shi ya tsare zuri'arsa Allah ya madaukakin sarki ya masa albarka sannan akwai dan uwa malam sanari da ne magana da na kira shi na ce zo mana fentin masallacin nan wannan silif din sun ya zo ya dan samu matsala idan za a gyara filin nan za a gyara shi a lokacin naira dubu goma sha ɗaya da ɗari idan kuma za a mu sabo kuɗin ya kai naira dubu hamsin da wani abu sai na ba shi shawara sai ce a gyara sai ce a ba za a gyara su yanzu nan ba sabo za a ya ce ai mutane kowa yana gyara ji da su ya ce ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana musiba kula da gyaran gidajenmu ba mu damu da gyaran ɗakunan Allah ba saura ya ce a cire silibin a sa sabo shi da aka cire silibin sai aka amfani da shi a islamiyya wannan baitul kowa ya san ya san cewa fenti da fenti. Hmm. shi ya turo da masu fenti suke wannan fenti ciki da waje sai ya iske wannan fenti na biya kudin wannan akwai makaranta da masallaci da ya gina a kadawai masallacin da makaranta da ya gina shi ya gina ba kowa kowa a ciki dan kuma ma yana daga cikin mutanen da ko cikin azumi ko ba azumi muka ce ga wani abu na addini su zo su sukan iya kokarin su gurin taimaka ma addini muna roƙon Allah ta'ala Allah ya masa albarka Allah ya sa ya gama da wannan duniyar lafiya Allah ya tsara mu zuri'arsa albarka hanyoyin samun sa Allah madaukakin sarki ya tsara buɗa su muna roƙon Allah abin da yake samu na dukiya Allah ya masa albarka sannan akwai mutum na uku kamar yadda suka faɗa wani rubuce wajen yana kokari Allah ya saka masa da alheri ranar nan na faɗi wasu an gudu sama na faɗi wasu daga cikin aikin alheran da yake lafi yana daga cikin 'yan siyasa wanda a mu'amalar mu da shi ba mu taɓa sani na yi alƙawari ya saba in ka taho da abu in zai yi faɗa maka abu yi in ba zai wani ce maka kai haƙuri ba zai yi ba wannan ke da saboda haka ya zai ba wannan sun ta gudunma kuma ko cikin ramadan ko ba wajen ramadan ba idan muka neme shi muka ce masa ga wani abu na addini yana iya kokarin sa gurin taimaka ma addini Allah ta'ala ya saka da alheri shi yasa shi ma masallacin juma'a ne gina a hayin kifi. shi kadai yin gina shi ba tare da neman taimakon sitin kowa ba Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri da zannan akwai shifiku da za a sa a masallacin shifikun kawai da injin da waye da waye da waye kudin shifikun wajen dubu ɗari biyu da saba'in ya saba kudin na ba mai aikin da zai yi ta a masallacin sannan akwai wannan uwa shi honorable shamsuddin shi ma Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri sannan akwai alhaji aminu tahir Allah madaukakin sarki shi ma ya saka masa da alheri wani lokaci hatta wannan kyamarar da muke amfani da ita sun aka ganta wannan kyamarar san da za mu sai ta wasu bayan Allah ne kuɗin kyamarar nan ya kai wajen dubu ɗari bakwai da hamsin yana daga cikin matsalar da muka samu mafi yawanci majalisin da ahli suna ke karatu za ka ga hatta tasbilin karatun su ba a damu da su sai ka da muka kalli wannan abin yana da illa muka ce mu za mu yi da wannan muna nan idiyo bayan malam jafar ya rasu suka zo suka ɗauki karatuttukan malam jafar suke kuɗi da karatuttukan kuma suke cikin illa ba a ka ba sai da albani ne ya tashi ya fara magana mu ne za mu gayyato malamin mai muhimmanci ya zai karatu wanda za ka ga sun damu da rikodin shi shine wanda za ka ga sun zo sun ɗauka da waya saboda tsabar sakaci irin namu Allah ta'ala ya shirye da mu sannan akwai saboda ka wani lokaci duk in kyamarar nan kasa din da muke kar amfani da shi ya tsari a daga abin da tare shi nake ma magana cewa da Allah ga wani abu ya tsige kuma bai gaji ba ko da yaushe nake masa za a nuna haka yake kokarin Allah ya saka masa da alheri sannan akwai alaihi musu faki da su da faki a yan gidan alfaki haka suke ɗawainiya da mu tun kafin ramadan ba ma ta cikin ramadan ba duk mafi yawancin guraren da za mu tafi harka ta da'awa a koda yaushe ne motar da muke amfani ita wajen fita da awa da dawowa su suke zuba motar wani lokaci ma har suke maka da kuɗaɗe don tafiyar wannan da'awa Allah ya ji ɗan mahaifinsu Ali Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta shi a daga albaki su kuma Allah madaukakin sarki ya musu albarka a zura su albarka akwai Dr. Sambu a can unguwar Dosa wanda yanzu professor ne a bangaren medicine a EB yana daga cikin yan uwa masu taimakawa Allah ya saka masa da alheri akwai Dr. Idris Baba shi ma haka sannan akwai lawal protocol wanda shine director protocol na jihar Kaduna Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri shi ma yana daga cikin bayan Allah da suke mana kokari ba sa gajiyawa da mu duk lokacin da muka ce masa ga wani abu na addini wayannan ina faɗa muku ba wai shi da ramadan ba ko suke mana abin da ya sha harka ta addini ba ko da ramadan ko ba ramadan muka ce musu ga wani abu na addini ba sa gajiya kuma ba sa gajiya a duk lokacin da suka ga wayar mu sun san wata bukata ce ta addini dan ba su ɗauka ba a yanzu in an jima za su kira mu da haka alaji lawan musa usman da rasu ko tukul na jihar kaduna muna roƙon allah ta'ala ya saka masa da alheri sannan akwai mutanen yan ndc ko suna daga cikin mutanen da ko da ramadan ko ba ramadan wani lokaci gwargwadon abin da suka tara ke aiko mana kuɗi zuwa ga wannan yanzu na ganin daga da suka fara aiko mana kuɗi zuwa da sun aiko da nawa eh daga lokacin da suka fara aiko mana kuɗi lokaci bayan lokaci sun aiko wannan santar kuɗi ya kusan dubu ɗari ko ya haura haka lokaci bayan lokaci haka suke aiko mana da kuɗi ba wai sai ramadan ba Allah madaukakin sarki ya saka masa da ainihin wato alheri akwai dan uwa malam Kamis AB shi ma yana daga cikin bayan Allah da suke ba mu gudunmawa Allah ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri sannan akwai wato hajiya hawa asd duk da ce ne kar a faɗa to amma da kuma ƙaninta ibrahim lawal suna daga cikin mutanen da suke kokari wurin taimaka ma harkar addini ta man da'awa cikin ramadan ko wajen ramadan dan ta aiko mana da kaya da abinci zuwa wannan santar Allah madaukakin sarki ya saka mata da alheri sauran bayanai kuma insha Allah wajen rijiya ragowar duk wanda ba mu faɗa ba a nan akwai tsarin insha Allah za mu faɗe su wanda ya ji kuma mun faɗe shi kuma sai ya haƙuri saboda yanayi na abubuwa sai abu na ƙarshe akwai wata balwar Allah da take roƙon addu'a wurin ƴan uwa musulmi so hudu tana ɗaukar ciki ko so uku don ta ɗauki ciki ba ta iya haihuwa sai an mata operation in yi operation sai ya zo ba da haka an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku an yi na hudu ma ko yanzu na biyar ne cikin take da shi da aka take roƙon addu'a da yan uwa musulmi in ma operation sun za a yi Allah ya sa ɗan da za a fito yanzu ya fito da rai da aka muna roƙon Allah abinda Allah ya jarrabe ta da shi na musiba Allah ya sa ka fara ne kuma wannan Allah ya tsallakar da ran ɗan Allah ya sa mai rayuwa ne sannan akwai wani an ba shi kuɗin marayu ya kawo da aka ba shi kuɗin marayu sai ya safara da su da ya safara da su sai ya tambaya shi ma maraya ne kuma yana da buƙata ya halatta ya kawo ko ya shafara da su ya da kika ai za mu sani ba an fahimta ai domin duk wanda ya riga ya balaga ya tashi daga samumma yaro karami wanda mahaifin shi ya rasu ya bar shi ya ne cewa mulaya sannan idan mutum ya rasu wato mace ta rasu ta bar 'ya'ya mahaifinsu nan ba a kiransu marayu ba marayu bane tun da ubansu yana nan to wannan abin yana da bambanci sai ka ga mace ta zo cewa an masa an masa da marayu guda goma sha biyar in ka ce guda goma sha biyar ɗin to da wayan da sai ta fara da shawarwa shi wani wata ira cikin wanda ta ce goma sha biyar biyar ne ko shi da za ka samu a bakwai ko takwas din sai ta fara da samun ka to wani ne shekarar sa ashirin da takwas wani ne shekarar sa ashirin wani shekarar sa ashirin ne? ko da ga ko da dama wanda ya kamata su san yadda za ka yi kare mutuncin mamansu amma ta zo tana faɗa maka ya mutu an bata da marayu mutum da gemun sa ko da goshi a tana wannan da wanda aka nace ya sai ya fito tukunna ya bayyana mun gai sannan kun karamin yaro ne ko kuwa ga wannan babu sa da inda halin zai iya rubuto takarda yaran yara da bukata kana bincika matsayaci za ka ga kodon gobe ba amma ka ji yoyoyi sa da haka in dai ka ba ka ta fara mafarki ina ne ka dawo da kuma ka baka ci ka su ta balbal wallahi wallahi wannan shine Allah ta'ala ya samu dace da haka ana rama ya ko aya ne mu abin da zamu yi kafin gobe Allah ta'ala ya ce wala ta saman da ladina kutifu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون الله تعالى يشي ولا تحسبن الذين قتلوا كذا كتب ثمان وإن دعك كشيسو في سبيل الله سور لتقى الدين الله أموات متتون الله ta amwatan matattu ne Allah كانت ce bal ahya'un surayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangijin su yurzaquna wato ahya'un inda rabbihim a wajen ubangijin su ana azurta su a jiya muka ce ibnu amir ya karanta wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi bitashyish sauran qurra'u sune suka karanta da takfif shine hal imam shafi'i yake ta bima qutilu tafsir labba wa ba'dahu wa fil hadd lishami wal akhir kammala haka imamu shafi'i yake cewa da haka wannan la'in wawan da yake inafiya ce la kuma harfun najiya wa jazmi mabnin ala sukun ta banna fi'lun ne mudaribun مبني على الفتح tauki بنون التوكيد da في محل جزم بلا الناجية والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب وفائله ضمير متصف وجوبا تقديره أنت كيف سوراري الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نفس مفعول به أول نحسب ذاك قتلوا فعل ماضي مبني للمجهول وأتوا الواو في محل رفع النائب والفاعل في سبيل الله الجار والمجهول أموات شيء مفعول به الثاني نعينهم وتناسبا ذاك بل أحياء ahyabu dinnan suka ce kabaru ne surayayyu ne a gurin ainihin wato ubangiji su al-imam ibn kasir yake cewa yukbiru ta'ala an shuhada Allah yana ba da labari dangane da shahidai da annabin wa in kutilu fi hadhihi da cewa ko da an kashe su a wannan gidan na duniya fa inna ahwahum lalle rayukan su rayayyu ce a gurin Allah marzubatan fi daril tsarari sannan ababen azartawa ne a gidan tabbata ne lahira sannan ya ƙara cewa nan ma bayyana Allah ta'ala anna ma jara yawma uhud yayin da Allah ya bayani cewa abin da ya gudana a ranar yakin uhud kanan tihana ya kasance jarrabawa ne yumayyizu munafiqi munafiqa min as-sadiqi wannan ita ce jarrabawa da take bambantawa tsakanin munafiki da mai gaskiya bayyana anna man lam yanhadi fa qutila karamatu wal hayat indahu Allah ya bayanin cewa duk mutumin da bai gudu ba bai kare ba aka kashe shi wurin daga addinin Allah to yana da karamci sannan yana da rayuwa ta dindindin a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana da ciki saboda wannan lallashi Allah yake wa duk wanda ya kama wannan tafarki na Allah mutuwa ko ayi addini ko kar ai to in ka ga wani yaro mutu kar ka dauka cewa ai ya kai kan shi mahalaka ne hmm. ai shi kenan yanzu ai da kaza kaza kaza kaza a'a sai Allah yake wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un wasu malamai suka ce inna awliya ash-shuhada lalle wato yan uwan shahidai kanu idan asabatuhum ni'mat idan ni'ima ta same su tahassaru ala shuhada sai su bakin ciki akan wanda suka mutu akan tabarkin Allah suna rayuwar su ta duniya amma mutum wata wadata ta same shi daga gashi yana cin kaza yana kwanci a kaza ya hau kaza ya hau kaza sai bakin ciki wa qala sai su ce na hanu fi ni'ima mu ga muna cikin ni'ima wa aba'una wa abna'una wa ikhwanuna fil qubur da iyayenmu da yan uwanmu an kashe su akan tabarkin Allah yanzu su suna kabari fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan ayar sai ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna da haka wannan ayar da Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat malamai suka ce ka amwatin man lam yuqtal fi kar ku cewa ko a cikin matattun ma daidai suke da matattun da ba akan tafarkin Allah suka mutu ba ba ɗaya suke ba ko a gurin mutuwa wanda zai mutu akan tabarkin Allah annabi cewa ya ashhidu la yajidu alam al-qasr wanda zai mutu akan tabarkin Allah baya jin zafin mutuwa sai kamar yadda ɗayan ku yake jin muntsari idan an muntsari shi haka yake yasa in mutum ya riga ya mutu akan tabarkin Allah an riga an gama malamai suka ce wato ahya'un fi din wa qila fi dhikri wa qila li annahum yurzaquna wa ya'kuluna wa yatamatta'una kal ahya' an ce wasu rayu ne saboda suna ci su sha kamar yadda kowa yake wasu malamai suka ce da annaha arwahum wata tsiru, kulla kullu lailatin tahta al-arshi ila yawm al-qiyamah rayukan su sukan yi ruku'u su sujjada ƙarƙashin al'arshin Allah har ranar tashin al-qiyama wasu malamai suka ce da anna da la yabla fil qabr shahidi ba zai tsufa a kabari ba sannan wala ta'kuluhu al-ardu qasa ba za ta ci shi ba wannan ayar malamai suka ce tana da sabbin sauka guda uku shine nazarin fi shuhada bi da maqula wayannan mutanen wasu mutane ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su za su je wani gari dan su karantar da addinin musulunci lokacin da suka je karantar da addinin musulunci mahaddata alqur'ani ne su 70 wasu mutane suka mame su suka kashe su baki daya akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi alqunuci ga wayancan mutanen tsawon wata daya shine Allah ya sauko wa sahabbai cewa la ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat na farko shi ga kuma haddata alqur'ani dan Allah na fashewa ba kashe masu addini ba wai bakon abu bane a yaudara a yi waye a yi waye a yi waye ba wai bakon abu bane ba kuma dan kawo da karka dauka wai kai kadai aka fara kashe yin hakan ma wani ruku ne da su. wannan yana daga cikin ibnu abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma usiba kuwa ikhwanukum bi uhud yayin da abin da ya samu 'yan uwanku a uhud sai shi da alallahu arwahu fi ajwaq tayr al-khud Allah sai ya sanya rayukansu a cikin cikin wasu tsuntsaye koraye tajidu anharan janna wanda take gangarawa kurama aljanna wa ta'kulu min thimariha tana ci daga ƴaƴan itacen aljanna sannan yake wa ta'awi ila qanadil min zahabin fi zillil arsh tana ainihin wato komawa zuwa ga wasu ainihin wato kanadi na ainihin wato zaha a ƙarƙashin al'arshi wannan ma waje jirgi ba masharabinin wa ma'akali su waɗannan wanda suka mutu a kan tafarkin Allah lokacin da suka samu wato mafi daɗin abu da mafi daɗin sha da mafi daɗin shi aljanna wa husna munqalabihim da kuma mafi kyakkyawan wato zuciyawa ɓari sai suka ce ya laita ikhwanuna ya alamu da ma sana Allah lana ina ma a cikin uwanmu da ke duniya sun san irin karancin da Allah ya yi mana saboda su a wajen jihad ولا ينقلوا عن الحرب sannan kada su ja baya daga yaki fa anzalallahu azza wa Allah ya saukar da cewa ana uballighuhum amr ni zan cewa ga halin da kuke ciki sai Allah ya saukar da cewa wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun sannan wato Jabir dan Abdullahi yake cewa nazara ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Jabir wata rana annabi ya kalli Jabir dan Abdullahi yake masa ya Jabir mali araka mutum me yasa nake ganin ka ko da yake kana cikin damuwa ne qala qultu sai ya rasulullah استشهد أبي وترك دينا عليه وإياله yace babana ya rasu a wurin yan ya gunni sannan gashi ya bar iyali ya'yan da ya bari mata ne sannan kuma ga kuma bashi a shi idan na tuna nauyin ya masu sannan na tuna bashin da ake mai su, wannan nauyin da bayan shi yake tsanin gaba shi yasa jari saboda maslaha ta baban shi da baban ya rasu da ya tashi zai aure da aure gurbawa sai ya auro ba da annabi ya haɗa shi kayan aure ya da aka yi ce bazawara na aure shi ya baka aure gurbawa ya ce a'a babana ya rasu ya bar ƴan mata wajen guda tara ya ce ina ni na aure ya nuna kamar su za a ɗaura kishin ne na amma don maslahar ƙannina sai na aure wata ta tara su shekaru dan a zauna da ko kuma yanzu ko haka maslahar kansa yake kan wani ma in ya auro mata to matar ita ce sababin sun yi baran baran da yan uwan shi ba za su yi gidan ba da waye da waye ba abin da ya rame shi kawai ya ɗaukar cewa gidan duniya gidan sakewa ne a sakata a wani a bayan ina a wannan duniyar Allah ya kiyaye sai an faƙala sai annabi yake masa ala ukhbiruka ba zan baka labari ba yace ma kallama Allahu ahadan haqqun illa min wara'i hijab Allah bai taba magana da wani mutum daga cikin mutane ba sai ta bayan sha kamar yadda yake wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahayin aw min wara'i hijab aw yursala rasulan wa kallama abaka kifaha yace amma Allah ya yi magana da babanka kifaha ba shi a mai فقال يا عبد الله يا عبد الله يا يا عبد تمنى علي أعطيك babanka Allah ya ce masa ya kai abu kai buri ni kuma zan baka qala sai ya rabbi tuhi fa uqtalu fi Sani. yace ni abin da nake so ka dawo da ni duniya in yi yaƙi karo na biyu a ƙara kashe ni in koma فقال الرب تبارك وتعالى في الله تعالى يشيه بابا جاب شين عبد الله إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون ai alƙawari ya riga ya gabata gare cewa duk wanda ya riga ya bar duniya ba zai koma cikin ta ba qala sai ce ya rabbi fa ablik man warai yace Allah to ina roƙonka ka isar mu da wanda ke bayan mu ka sanar da su cewa mu fa ga halin da muke ciki sai Allah ya saukar da cewa la ta'sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kar ku taba tsammanin wanda suka mutu akan tabarkin Allah matattu ne Allah ya ce bal ahya'un wato waɗannan rayu ne a wajen ainihin wato ubangiji su Allah ta'ala ya sa mu dace Anas dan Malik Allah ya tsara masa yadda ce ma min abdin ya mutu babu wani bawa da zai mutu lahu inda Allah khairu a wajen Allah akwai wani alheri an يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له وأن له wa وما فيها إلا shiri. ba wani mutum da zai mutu bayan ya mutu ya buri ina ma Allah ya bashi dama ya dawo duniya dan ya kuma mutuwa a sake ta da shi ya kuma dawowa sai mutumin da ya mutu akan tabarkin Allah lima yara min min fadli shahada saboda abin da yake gani na falala shahada fa innahu yuhibbu an yarji'a ila dunya fa yuqtal marratan ukhra Allah ta'ala ya samu dace ana nuna cewa saura mun biyar sabon da nake da shi abu na farko dai akwai sanarwa ta wato wata baiwa Allah ta da naira ɗari biyar da atamfa da yaji tana buƙatar addu'a Allah ya biya mata ta na duniya da lahira abu na ƙarshe da muke da shi na saƙo shine yanayin yadda ƙasar nan take ciki a wasu mutane musamman jihar nan ta samu ta ɗan zauna lafiya kwana biyu amma wasu matsiyata suna ƙoƙarin sai sun harkisa jihar nan in Allah ya ta Allah ba zai ba su sa'a ba in Allah ya ta da izinin Allah Allah ba zai ba su nasara ba amma kuma biya abin da aka yi tage wayannan manya-manyan mutane guda biyu da aka yi ƙoƙarin ba. da jarar buhari da kuma shi shi yar usman bauchi da Allah ya sa an samu sa'a to kila da yanzu ƙasa a yamu kuma dama wanda suke so kenan su harbi da ƙasa to Allah madaukakin sarki kada ya ba su nasara wurin harbi da ƙasa wannan kenan sannan a su masu irin wannan ba sun kasa gane cewa ba in ba ba Allah bane ya kashe ka ba za ka mutu sai da aiki abu kuma a kashe wa'anda ba wani su da saboda haka yana daga cikin abin da muka fara tattaunawa a kai shi idan musulmi na so su kara harkar siyasa zai yi ne nan gaba za mu ɗaya daga cikin matakai na gyara haka siyasa daga ciki a matakai na firamare election ya zama to mutane masu mutunci za a dinga tsayewa ba kuɗi ba ne zai tsaye su amma yanzu ka ɗauko maganar jirgin da wani ya kula musulman da a kowace jam'iyya billahi da tun daga firamare election duk wanda ba shi da kuɗi ba zai tsaye ba yau magana ce ta kuɗi kawai idan da a ce ba mutumin ci sai ka tsaya masa za a iya ba da rike naira dubu ya tashi musu musu a zo a tsaye da wani mutumin banza a ɗaya sati a ce za a ba su kuɗi naira dubu ɗari biyu wa kake ganin zai gina ba mai dubu ɗari shi zai ci firamar ina ce ko kuma mutumin kirki ba da haka na daga cikin sabon da za mu yi ma kowace jam'iyya bana duk jam'iyyar da ta tsaye da mutumin kirki a kowane mataki to ta ce mu shiga da amma duk jam'iyyar da bata tsaye da mutumin kirki ba mu yadda za a yi kuma mu yi fara samun shi ai a'a wannan kana ma mun dan zaka yayi ba mu magana ba mun kanta da karatu da na hau da rabi da wani amma ai bayan sallah muna nan Allah ya ce saboda haka kitabun yasira kowa zai yi wanda aka bayan sallah Allah ya kai akwai yan siyasan da ke mun ayyana suna ku ce wa na karku gari kuma wallahi yana daga cikin ajandar mu shine duk wani ɗan siyasa da zai siyasa nan gaba sai ya zo mun zauna da shi ya faɗi ne je ma al'umma ne je ma addini ba haka kawai abu na yin abubuwa ana yin shirme ba a tafi mutane ba za su iya kare addini ba za su iya kare mura kaga kuna da wakili kamar ma ba ku da shi ba shi da wani amfani a gurin to wannan yana daga ciki to saboda haka roƙon da muke ma Allah shi dai shi dai Usman Bauchi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ci gaba da kai kuma Allah ya ƙara masa lafiya duk masu mugun niji a kansa Allah ya tsare sa Allah kada ya ba su wannan shi sannan na biyu shi ma janar Buhari muna masa addu'a Allah ya tsare shi masu mugun nufi a kansa kada Allah madaukakin sarki ya ba su ainihin wato nasara sannan daga ƙarshe duk wanda suke da hannu gurin irin wannan abu ko a ina suke muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa bar duniyar nan sai Allah ya dandana musu azaba ta irin hanyar da suka azabtar da mutane wannan addu'a za mu ci gaba da yin ta duk wanda yake da hannun gurin ɗiban rayukan bayan Allah ta irin wannan hanyar Allah muna ka dan tsarkin sunayenka dan sifofin ka madaukaka wanda in an roƙe ka da su kake amsawa Allah ka tsana masa azaba ta irin wannan hanya kafin ya bar duniya wannan addu'a za mu ci gaba da ainihin maudu'in ta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na ƙarshe wanda akan su zan tsaya kirayen-kirayen da aka fara duk da an ce daga baya an janye to gaskiyar magana kada mutanen su da fakirki na farko akwai magana national ajikar da muke magana a karatun mu na ungoto su akwai wani bawan Allah ma'aikacin abin ne ya fi yayi bayani ya ce ta ne wannan abu nan gaba duk wanda ba shi da shi to ba faɗan Najeriya ba duk wanda ba shi da wannan abu ba dan Najeriya ba da ka ana da ikon a zo a tattara ka a ce kai kuruna ne a yau da a ce kai ba ma hauli ne shi kuma ya ce abin da yake da tada hankali kamar irin gari jigawa wanda cikin kaso ɗari kaso casa'in musulmi amma masu za su yi wannan national identity card ɗin cikin kaso ɗari kaso saba'in ba musulmi ba kaso talatin ne musulmi ce ba da shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga girmama harkar shugabanci in dai abu bai saba ma Allah wannan magana a matakin ƙasa watanni da dama da suka wuce mala abdullahi balalo ya daɗe yana magana akan wannan shek mala abdullahi balalo cewa a tashi a tashi a tashi a farka akan wannan abu wannan shi ne ainihin wato maganar da za mu ainihin wato yi ta ƙarshe akan wannan maganar national ajika ɗin nan yana da kyau mutane su gargaya a yi ƙoƙari a saki wasu abubuwa a je a tabbatar da cewa an akwai irin tsarin da unguwar su ke da za mu gida a nan unguwar za mu suka zo suka tara kamar masallaci guda biyar haka amma aikin ba zai yi wasu aka nemo su wanda suka iya kwamfuta aka zo ana registration ɗan online idan an riga an cika duk ƙa'idojin ta kwamfuta aka yi kulin ɗin abin in ka je ba wahala cikin mantuna za a yi maka kai gaba tunda dama dukkan bayananka akwai su a kwamfuta ta wannan bangaren distribution wanda za mu yi wannan tsarin a nemo ɗan uwa da suka iya kwamfuta a samu masu kuɗi su taimaka wajen ɗaukar nauyinsu sai a zo a ce wannan aikin zai taimaka mana wajen a samu jiwa don a ga cewa sun samu sun wannan abu Allah ta'ala ya tsare mu sannan Allah ya shirye da mu wannan mai gida alai dallahi muna roƙon Allah Allah ya jikansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah ya mazuri asa albarka wannan da su ake ta wannan fa ka tashi da waye da waye kamar da kariya shine na gida a wannan masallacin duk wani fa ka tashi da ake da su ake Allah ya ji wannan mai gida Allah ya masa rahama aikin da ake gudanarwa a wannan guri Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya kai ranar kabarinsa don tsarkin sunayensa mu kuma da ikwani Allah ya samu cika da imani wanda duk muka saba masa a wajen tafsiri to da Allah ya haƙuri to mu ajizai ne mutane ne na farko sannan na biyu kuma wani lokaci yanayi ne na gaskiya yake yin haka shi yasa sai ka ga mun hawo mutumin da kake ganin bai kamata a ce mun hawo yawa ko kuma dama duk wanda ya gitto mana musamman ka gitta ma addinin Allah da aka yi zamu ba abin ne labin wannan shi ne in ka gima gima mutanen da suke nan ba wanda ya ce faɗa musu magana mun isa dan ba wanda na tsallaka rayuwata ba wanda rayuwar mu take hannun sa muka kawo in ba shi ba za mu rayuwa yasa wannan alƙawari ne Allah ya jarraba mu ya dora mu a babin karantarwa na daga cikin jarraba shi ka faɗa mutum gaskiya duk girman sa kuwa wala ka wanda ya da an faɗo gaskiya ba ta mun ba ta bata mun rai to da Allah ya hakuri muna ba ka hakuri wallahi ba ko mu kiran sai ba ci ba rashin sa'a a sai kiran sai ba ci saboda ka da Allah sai a hakuri a yaje mana dan agaji da ake tare da su su abba su aminu tafsirin yamma haka ake tafiya a dawo ga tafsirin dare Allah ya saka musu da alheri kuma yawanci in agajin nan da kuke gani in an tashi daga nan ba sa koma gida su kwanta yan gwani suke wucewa wajen sallar dare sai bayan asuba wasu sun sun fito kin nan sai ka wannan aikin da kuke gani na azabi da ta ci ba zai yawa saboda ba haihu ba garatu ba albashi kuma duk da wani abu ya taso na addini za a shekata ka taso ka taho sai sa zaka ga in ba ka da sadaukarwa ba za ka iya yin ainihin wasu aiki yanzu direban kullum ga malamin karin shi ma Allah ya sa masa da haka ake tafiya unguwar dosa a dawo idan an dawo idan duk masu aikin nan karanci wanda yake sauran kwanta shi ne kwanta karfe goma sha biyu da duk dare sai amin ya ɗauke shi da mota ya kai shi daga ya dawo shi haka ake tun farkon ramadan saboda haka Allah ta'ala masu halartar tafsirin ma su Allah ya saka mu kowa da alheri yadda muke haduwa a nan Allah ya sa a aljanna za mu amma Allah ya sa in za a tabani ne a gaba kwazo da gaba wala subhanaka allahumma wa bihamdika eh akwai hmm. wanda hmm. hmm. to yana da muke ne idan Allah ya zaka kashe shi ne saboda rashin tarbiyya ne na wasu mu an kashe malam jaba ba ta ba ganin wanda muka je muka taya malam kura saboda duk abin da aka yi in baka da sos a shi bai kamata ka dauki hukunci an je an kashe malam albani kun ga muka je muka muka kada kullum an ba mu dai saboda haka ina so mutane su sani su yan dabi'u ba ma daukar sa a matsayin kafin yan uwa ne musulmi to yasa abin da ya faru da su muka ji zafin abin da ya faru wanda ko da a ci ba musulmi ba ai abin da ake musu zalunci akwai inda addini ne ta haka kawai ka kashe mutum ba da ni bai ita ba to ballantana kuma sabanin mu da su ba muna sabani bane a matsayin muna daukar ta kafiri ba shi bane saboda ka su musulmi ne shi ta har muka yi musu addu'a wanda suka rasu muka ce Allah ya ji su Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta saboda ka ba wani musulmi da zai yi da wannan abin da ake in dai musulmi ko ba gaskiya ba ba wani musulmi da zai yi da kace ka je ka kashe wani saboda kai kuna sabani da shi da makamantan irin wannan saboda haka da Allah muna ba da shawara a dinga sa hankali da lura kuma in kuka lura da yanayin kasar tun a farko an yi ta kokarin a haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba da zima abun bai yi ba ba shi bane wani lokaci a je a sa bom a coci a yi kokarin a zo a sa a masallaci ko inda musulmi ke wani taron su an ga wannan bai yi ba yanzu wata ila ana kokarin a yi yaya za a yi a haɗa rikici tsakanin izala da wa. da dariƙa ko masu ƙoƙarin waɗannan matsiya ta ƙarya su yin Allah ya gabara ne ba da izinin Allah saboda haka mu ba wanda muke da fice da su a inda a ce in lala za su yi faɗa da wani ai da a baya ne ya kamata a ce an yi faɗan bayan ba ko kuwa a nan masallacin da muke karatu ba abin da ba a yi mana ko kuwa ba abin da ba a yi mana cin mutunci da tsokana da waye amma mun ɗauka cewa ɗan uwanmu ne musulmi yasa duk wata ƙofa da za a yi rigima muka toshe ta shi yasa gangami ma an muka da an sai mu ce mutanen mu kasu to wanda mu wa cewa kafirai bane mun doka musulmi an samu rashin ku fahimta ne akan wasu matsaloli ina ba ta fahimta Allah ta'ala ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh